wallahi ƙarya kake yi baka isa ka haɗa ni da wannan tarkacen kuɗin naka ba haba tun kafin wata ya ƙare na kammala lissafin duk wani abin da nake bukata sannan yanzu ka zo ka haɗa ni da wannan abu <laughs> wasa ma kenan wannan ko kuɗin fauda ba zai ishe ni ba na ta nakwali ba ni da wata hanya ta sama miki kuɗi bayan ta aiki na ga kuɗi nan na zube miki me kuma kike nema in dai ba so kike mai sata ba ba abin da ya rame ni duk abin da za ka yi ka kawo min kuɗi ka je ka yi ka kamo min kuɗi na me haba oh shikenan ni kullum sai dai in ɗauki hanya na ta gidan iyayena neman kuɗi na gaji ba zan iya ba idan za ka miƙe ka zama gwarzon namiji kamar yadda kowace mace take bukata fine idan za ka tabbata lusiri matsalanka ka banni ne ni ɗaya in ta haushi na to wallahi ba za ta yi ba ka duka kwashe wannan tattacin kuɗin naka ba abin da zan yi da su Zulaya. Zulaya. Slap. Eh, dan tafi office. Kin kammala breakfast din? Sai ka ce wata baiwa ka. Mun ban girka komai ba. Haba Zulaiha. Me yasa kike min irin wannan ne? Jiya fa indomi kawai na ci na kwanta. Yanzu kuma haka zan fita ban karya ba. Me yasa kike min haka? yau din ma ita zaka ci gaba da ana ga ka tashi da safe ba me yana ka daura ka ni ba ban saba wannan tashin sassafen ba wani wahalan girki amma fa sai da nace ki samu yar aiki yar aiki ka samu wanda zaka dinga cin amana ta idan aka samu yar aikin mata da wani kudin zaka dinga biyan ta ko shekarunka za ka dinga kirgawa kana bata ba ki da aiki sai zargi ya kamata ki san daraja aure ki dinga sanin magana da za ki gaya mu ki dinga tauna magana kafin ki gaya mu ni fa wallahi ka ishe ni da ni dan Allah ka tafi kamar ne ya bacci oh my god yana ma makara wallahi ranke daɗe barka da aiki barka ka dai ya aka yi a farfagana ne dama ca ne bari na shigo biki da bayan na Bismillah zauna mana. Ah, na gode. Ka zauna mu yi lissafi mana. Ah, da dai kin bari an tashi saboda akwai customers da yawa. To zan iya barin ka ka tafi. Amma na gargaɗe ka da ka daina kira na da sunan Hajja. Insha Allah zan yi kokarin daina. Ba kokari za ka yi ba. Dole ce. Zan daina Hajja. Amma kamar akwai ta damuwa a tattara fuskar. Ko da ke, je ka. muka samu lokaci za mu yi magana baka gaya min wace unguwa za mu je muna ta tafiya ok sorry madam ina zaune a rijiyar zaki ne hmm. ka ce unguwar yan gayu kenan ai ko ina ma da yan gayu ba sai a rijiyar zaki hmm. haka ne kan amma kafin a dace fa ai kan jima <laughs> me maka dariya kuma hau sarki ce yauwa da kin samu guri daga shan haka me yasa a kudu idan na zo na kawo ka gida ba ka bari in ji har kofin gida a kin na dan shiga layin nan fa kenan kawai amma dai ya kamata da yanzu ba har kofan gidan saboda an gidan ko ko shi kawai na gode Allah saka da Allah ya kai mu gobe ko amma sai da safi amma daga ina kake shi irin tambaya ce yana ba ofis ne kar ka kuskura ka gaya min wannan magana karfe nawa yanzu takwas da kwata fa kuma ofis ɗinku ana bari ku kunna waya tun karfe hudu kai me yasa naka kashe yake kar ka kuskura ka ce min babu caji saboda bazan zan ɗauka ba look zulaiha ba da yaka kamata ki tarbe ni ba kamata yake ki tambaye ni me ya daɗar da ni ban dawo ba ba tuhuma ba wannan kuma damuwa ka ce ba damuwa ta ce. saboda na ga ƙoƙarin ka so ka zama so kake ka zama available ba wantan banza ka gaggauta bani an san tambayar nan kafin ka shiga wata maganan daban kin ga ba zan iya ba dan ni yanzu ba abin da nake bukata illa na huta na ci abinci ne ba. Assalamu alaikum. An tashi lafiya ranke da ne? Lafiya galau. Ka zauna mana. A ai yau akwai customers da yawa a gida. Kar ka damu, Kasim. Sauran za kula da su. Kamar ba kai breakfast ba To amma madam. A'a, kar ka ce komai. Na ga alamar rashin karya a fuskarka. lafiya ka lau ka tattar da hankalinka dama lokacin lunch ne ya kamata a ce ka zo ka ci abinci ko to lunch da dai kin bari an tashi ba komai gashi ka zauna ka ci da abinka idan kai baka damu da kanka ba ai na damu da kai Allah ka zauna ka fa inda leban ka yayi bushe abubuwa da dama da nema kaji wanda na san cewa za ka so shi sosai a kawo Malam Kasim. Wai kai baka kai gajiya da aikace aikace ne? Zan fita. Zuwa ina kenan? Yaushe muka kafa yarjejeniyan duk inda zani sai na sanar maka. Kina ji? Zan jira ki a bakin mota. Maganar banza kenan. ashe kin manta cewar gurin daurin aure waliyanmu sun kafa sharuɗan cewar da ciyarwa da tufatarwa da mahalli suna ƙarƙashin miji ita kuma mace dukkan umarninsa dole ne ta bi to amma ni yasu manta ba su faɗa min haka ba kakka wani ɗaga hankalinka fatin ƙawata rahama zani zulaiha kina wasa da abu duka bar waɗannan maganganun idan na dawo sai mu yi su wata mummunan abu a gare ki kin bani wata gajeruwar dariya wai kin manta kowa ya kasim ne in tuna miki shi kasim da kike gani ba kowa bane face wani dan karamin talaka wanda talauci ta ishe shi kasim ko wani talaka ne shi wanda ya kammala yan digirinsa da kyar ya zo mahaifina ya samu masa aiki sannan kuma ya same ni a matsayin mata kada ki manta ke kanki kin san ina da samarin da suka fi shi komai kawai kyansa da iya wankansa yasa ya sace zuciya ba wani abu duk abin da zaki faɗa tishi zaki a gare ni domin kuwa na riga na san komai amma ina son ki san da cewa kasi mai zuba kamar kasi ɗaya kika sani a da domin kuwa yanzu yana da aikin yi kin ga zai iya rike kansa da kuma duk wani bukatun shi ba zai iya ba fa in dai dan albashin nan ne da yake takama da shi karewa take yi a bautar talakawan danginsa sannan ko gidan haya na ce zan bashi da shi na bashi aiki saboda zan iya kansa daga gidan mahaifina ba yanda ya iya sai abin haka ne sai dai wani lokacin mutum zai gummaci zama cikin talauci da rayuwa cikin arziki da wulaƙanci domin kuwa zai iya ƙosawa ba zai iya ba da zai iya da tun a baya ya dace ya yi kin ga kasim yana so har yana tunanin zai iya rasa komai a kai gara ya rasa ma duk abin da yake da shi a kai kin gani kawai ki banne in ci gaba da jan zare na shi wannan auren da kike gani a takura a cikin shi zubai a cikin ni ina ji wa ki ki dai ji wa ki na hirar nan ni ta ishe ki zubai a cikin Hello, madam. Na gaya maka daina cewa ka daina cin min madam. Suna na Hafsa kawai. Ai madam. Oh, ba za ka daina ba? To yanzu dai kana ina? Ni ina gida. Kafto yana son ganin ka yanzu. Mu haɗu a daidai inda na aje ka rana. Lafiya? Ka fiye damuwa. Nan da minti goma ina so in same ka a gurin. Shikenan, sannan zo. Kar ka zo da mota. wani abu gaskiya jiya kin iya zaɓen gurin abinci don gaskiya abincin na akwai daɗi kuriya sa maka waigi ne saboda idan ka ji namiji yana cewa abincin hotel ya musu daɗi to me wa mata gidan shi bata iya girki ba kenan kai haƙuri na yi maka shi ne. na da sanin akwai matsala a tare da iyalanka amma na kan so in kyautata maka ban san yin ta hanyar da zan yi in kyautata maka ba saboda ban san komai a kai ba kowace rai tana da irin abin da yake daɗa mata a duniyarta wani yana da kuɗi ba da kwanciyar hankali wani yana da kwanciyar hankali kuma yana da lafiya wasu suna neman haihuwa wasu ba wasu kuma sun samu haihuwar amma ba su da abin da za su fiya bukatar su ga iyalansu kaga kuwa ba kowa yake samun abin da yake nema ba wato wannan ya tuna min da wani abu kuma ya kamata na tuna shi yanzu na haɗu da zulaiha a makaranta farkon haɗuwanmu kuma na san taso ni fiye da yadda nake santa ban taɓa tsammanin za mu yi aure ba har ta kai mu ga aure ba abin da nake fuskanta yanzu a aurenta illa baƙin ciki da dana sani ya manta ma da zancen da kawai ni wani irin ka ne namijin da mata suke lalube a cikin duhu ba samu ba mai gyara da tsafta da kulawa wasu mazan kuwa sai ta asasa abin dan shara ka amince da mai kasa idan za ka amincewa ni zan maye gurbinta share maka hawaye da baƙin cikinta hmm. Ajiya! aikin bukar ban aure na ba zan iya ba na kin bukar na kai wani irin matsoraci ne Excuse me. Yes, Kasim. Ya aka yi magana cikin damuwa. Hajiya na shiga uku. Ya zan yi? Kamar ya sanar da ni. Na yi balas amma na rasa kuɗi da yawa. Kamar ya? Wato na yi lissafi. Na ga babu naira miliyan biyu da dubu ɗari shida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Garin ya haka? na fi wata mata na ƙara wa miliyan biyu kuma ita dubu ɗari shida ta tsaye tsayin tabbas ta na ƙara garin yaya tunanin me kake yi wato kin gane ku tun daga gida na fito da damuwa ne abin shi sa na shi wannan abin ya faru tashi mu je mu je sorry kawai so kake ka rasa rayuwarka da hankali ka kasa cikin biyun nan da zan rasa daya da zan fi san haka wataƙila shi ne zai zama kuta wannan masifar da na sha ba wanda zai iya fitar da ni daga wannan masifar iyayena matalauta ne matata kuma ba don allah take suna don haka wa zai iya ɗauke mu wannan masifar ubangiji zai fitar da kai da kuma taimako ba za ki iya taimaka min ba da kin kyale na haɗi zuciya kawai na mutu don ko ba a kore ni daga aiki zan kasance bawa mara amfani ba zan barka cikin damuwa ba saboda tun da na fara haɗuwa da kai zuciyata ta kamu da ƙaunar ka hmm? duk wannan ka ce komai zan maka dukkan taimakon da zan iya ka koma rayuwarka kaman baya ka koma kaman hakan bata taɓa faruwa ba zan biya da kuɗina a hankali a hankali har lokacin da ka ji wai shin wannan mafarki ne ko ko gaskiya ne ba mafarki ba ne gaskiya ne ba zan bari branch manager ya san komai ba Ja minti daya ina zuwa ka gane ku ka bari gobe za mu magana da operation manager. Ba da amma ina jira gare. Kai kuma ya tafiya ba sallama? A'a ba tafiya zan yi ba dama mun na tsantsaya muna dan tattaunawa ne amma amma me kai dai kawai ka amsa laifinka. To na yadda tuba nake. To ya za a yi yau ina son ganin ka. Amma Hajiya me zai hana a ce kulliyomin muna ta haduwa a titi me zai hana a ce kin bani adireshin ki na san naki. kin san nawa adireshin kin gani ai sai alakan mata karfi ko um, ba da amma za mu yi magana a waya to shikenan ka zauna cikin na jima ina neman irin wannan dama ta za mu samu ɗan tattauna kan magana ko da na minti biyu da fatan za ka bani da sadam kenan iya zama na da kai a nan gurin ya kamata ka fahimci waye kasu sanin hakan ne ya sa na iya tunkarar ka kai tsaye domin na kana shirin fadawa cikin azabar Allah ko kuma na ce jahannama kai tsaye ban fahimce ka ba ka taɓa sanin hajji hafsa matar aure ce na dai taɓa sanin ba ta da aure sanin hakan ya sa nake so na sanar da kai cewa tana da aure har da diyarta da farko na yi tunanin kana cikin irin mazajen nan ne masu sha'awar lalata mata ko da matan aure ne sai na sake yin tunani da kaina na gane cewa ba haka kake ba na san cewa kana kallonta ne a matsayin bazaura ko kuma budurwa gaskiya ne wato shigarta da mu'amalarta da tsarinta wata kwata bai kama da na matan aure ba kuma na yi zaton cewar mace ce ta gari ashe dukkan wajaci. Subhanallah, ya aka yi sadan ka banna a cikin fadawa kwarzaban azaba a haka ba da wana za mu ci gaba da magana a ah, nan ma ya isa na kasa gane dalilin da ya kake kisan rabuwa da ni ko dai ka gane akwai ta matsala ne a tattare da ni na aikata kuskure da yawa a baya amma ba na fatan na sake aikata su a yanzu kamar a kona ba a cikin zuciyarka ka sanar da ni don Allah raina yi mutukar ɓaci a lokacin da na ci karo da kalmar aure a kanki. bai kamata matar aure irin ki ba ta dinga aikata irin wannan munanan aure daga ina wannan kalma ta fito ƙarya ne wannan shiryayyar ƙarya ce saboda don a raba ni da kai ya za ki ƙaryata abin da ya kasance gaskiya na ƙaryata dole ƙaryata abin da ya tabbata ƙarya ne ka kalle ni da kyau kaso ba ni da aure da haka saki jikinka da ni kin tabbata wannan abin da kike faɗa gaskiya ne na tabbata gaskiya ne kasan ina son ka ba zan yi maka ƙarya ba akwai mutane da dama a wannan bankin namu suna ƙaunata so suke kai ka fita so su shigo gaya maka za ka iya jifa na da dukkan kalmar da ga dama ka gane ko to ni dai yanzu ban shirya rabuwa da hafsa ba ban kuma shirya in baro wani ba ko da ko ne subhanallahi Allah ya man tsari da neman matar aure wannan ita ce magana ta karshe ƙarshe na da kai zan gaya maka gaskiya hafsa matar aure ce kuma da yatta guda ɗaya saboda haka in dai baka yadda ba ka shiga cikin wannan ofis ɗin kai tambaya sannan idan kana kokwanton haka ka gaya mata cewa ta baka dama ka je gidansu domin gabatar da kanka ka gani ke sai ki dinga yin abu kuma wata ya ƙauye cikin yadda kika yi ta wani biyu na wannan bikin ɗan ah, to ai ki damu wanda za a yi na sai ya fi wanda aka yi kyau a <laughs> ah, haba dai kai malam kana fa ji wayar ka kara take yi a <laughs> ah, karki damu <laughs> ah, ah. وسلم yawa <coughs> chief security da allah kana ina ne